Sashen Hausa da murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. na yau ranar Juma'a 31 ga watan Janairu shekarar 2020. a cikin shirin za ku ji cewa jami'ar wato jami'a na jihar borno ta yi bukin daukar sabbin dalibai saboda da 600 duk da matsalolin tsaro da ake fama da shi a yankin ya ce wannan dalilin ne ya sa wannan gwamnatin ta da kufa wajen samar da ingantacce da wadataccen ilimi a dukkanin matakai don mu kara al'ummarmu daga faƙida na ta'addanci haka kuma muna tafi da shirin nan na tubalin tsaro da hassan mai da kai da ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana amma duk sai kun gyara jaban ku ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ku da hantsi ga cikakkun labaran duniya Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci akan cutar coronavirus wacce ta bula a kasar sin kuma ta bazu zuwa wasu kasashen duniya goma sha takwas wannan sanarwar da aka fitar a jiya alhamis a geneva na nufin cewa who ta ɗauki barkewar wannan cuta a matsayin wani babban al'amari da ke buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya don magance shi masana sun ce akwai alamun cewa ƙwayar cutar ta virus tana bazuwa ne daga wani zuwa wani cibiyar kula da yaɗuwar cututtuka ta amurka a jiya alhamis ta ba da rahoton farko kan yaduwar kwayar cutar daga wani zuwa wani likitoci sun bayyana cewa wani mutum mazaunin chicago ya kamu da kwayar cutar daga matarsa wacce ta kai ziyara birnin wuhan wannan shine mutum na shida da aka tabbatar da ya kamu da kwayar cutar coronavirus a kasar amurka a jiya alhamis ne aka kammala yi wa lauyoyi masu kare shugaba donald trump da 'yan majalisar wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shi tambayoyi yayin da ake baban ko a gayyato wasu shaidu su ba da bahasi Lawyer trump alan dashowitz a ranar laraba ya kalubalanci zargin da ake yi wa shugaban kasar inda ya ce ko da shugaban ya bukaci zelensky ya taimake shi a siyasance da nufin sakawa ƙasarsa da tallafi wannan bai kai abin da zai sa a tsige shi ba duk wani jami'in gwamnati da na sani yana da yakinin cewa zaɓensa zai amfani al'umma kuma har idan shugaban ya aikata wani abu da yake ganin zai taimaka a zaɓe shi domin yi wa al'umma aiki to bai kamata a ce wannan ya kai mizanin da zai sa a tsige shi ba in ji dashowitz jagoran masu gabatar da shari'a dan democrat adam schiff kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar wakilai ya dage akan cewa bayanan dashowitz ba su da tushe wata tambaya da ba safai ake yin ta ba yayin yakin neman zaɓe ita ce ko amurkawa sun shirya don zaɓar mace a matsayin shugaban ƙasa ko da yake kimanin shekaru goma baya a shekara ta dubu biyu da takwas aka kafa tarihi a yayin da amurkawa suka zaɓi ba amurki asalin ɗan wato ɗan asalin afirka a matsayin shugaban ƙasa matsayi mafi girma a ƙasar yana iya yiwuwa mace ta bi sahunsa wani bincike ne da ƙasa wato wani bincike na ƙasa da aka gudanar a ƙarshen watan janairun nan ya nuna cewa mace mai neman jam'iyyar democrats ta tsaye da ita takara wacce ta fifice tana matsayi na uku da kimanin goyon baya kashi goma sha biyar cikin ɗari a takarar shugaban ƙasa da ake yi yanzu 'yar democrats sanata elizabeth warren kuma mai wakiltar jihar massachusetts ta jawo hankalin jama'a akan wannan batu na nuna bambancin jinsi a tsakiyar watan janairun nan lokacin da ta zargi abokin karawarta a jam'iyyar sanatar bernie sanders mai wakiltar jihar vermont da cewa a keɓance ya faɗa mata cewa mace ba za ta iya lashe zaben shugaban ƙasa ba sanders ya musanta wannan zargin yayin wata muhawara wanda aka nuna a kafar talabijin a faɗin ƙasar amma wannan amma kuma wannan cece kuce tsakanin 'yan takara biyun wanda suka bayyana kansu a matsayin abokai tun ba yau ba kana suna da ra'ayoyi iri ɗaya akan wasu batutuwan siyasa wannan ya nuna irin matsaloli da mata suke fuskanta a fagen takarar kujerar shugaban kasa a makonnin da suka biyo baya tun wannan muhawara sanders ya daɗa jini yayin da ita kuma ta samu koma baya wasu masu sa ido sun yi imani cewa ba a iya wato ba a yi wa mata adalci bisa halittarsu wanda ya hada da siffarsu muryarsu da sauran abubuwa da ake ganin suna da rauni. To madalla kafin mu kawo muku sauran labarun da muke dauke da su. Gwamnatin jihar Borno ta ce tana zuba jari a fannin ilimi domin hana al'ummar ta fadawa cikin mummunar akidar nan ta ta'addanci wanda ya addabi yankin gwamnatin ta yi wannan hurici ne a lokacin da jami'ar borno ta yi bukin ɗaukar sababbin ɗalibai a maiduguri ga haruna dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a karo na farko sabuwar jami'ar maiduguri mallakar gwamnatin jiha da aka kafa don haɓaka da kuma inganta harkokin ilimi a jihar ta yi bikin rantsar da wasu sabbin ɗalibai har su 647 da za su kasance ɗalibai na farko da za su samu irin wannan dama gwamnatin jihar borno da ta kafa wannan jami'an ne bisa dokokin hukumar kafa jami'o'i na ƙasa tun a watan satumban 2012 don taimakawa harkokin ilimi a wannan jiha da ke ci gaba da fama da matsalar hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram a ƙasar akan makarantu ko kuma gine-ginen gwamnati sai dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce sun baiwa batun ilimin mahimmanci ne don ci gaba da gujewa irin matsalolin da jihar ta fada gwamnan wanda shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar dr babagana wake ya wakilta across education a high priority. It is the most important driving factor. Ya ce mun baiwa batun ilimi babban mahimmanci kuma ilimi ita ce hanyar da zai haɓaka a batun tattalin arziki a wannan yanayi na sabuwar karni. Our intention is to invest heavily in education, create better educational opportunities and protect our society from the dangerous ideological influence of the insurgents. ya ce wannan dalilin ne ya sa wannan gwamnatin ta dukufa wajen samar da ingantacce da wadataccen ilimi a dukkanin matakai kuma aniyar ma'anan shine maganin sa jari sosai akan ilimi don mu kara mu daga fadawa cikin wannan mummunan aƙida na ta'addanci a cewar dr babagana wakil shugaban fadar gwamnatin jihar borno da kuma wakilci gwamnan jihar professor gana umar zulum professor umar kyari sandabide shine mataimakin shugaban jami'ar maiduguri da aka yi wa takin al'ummar laisa lahu hudud wato ilimi bai da iyaka ya jawo hankalin ɗaliban ne game da gujewa munanan aƙida kamar haka da abin da ya sa yanzu akasarin yara eh, matasa in sun zo makaranta da yake wannan freedom din babu shi a wajen da da suke yanzu kuma shi jami'a ka san waje ne wanda akwai eh, freedom ba za a ce maka ka zo lokaci kaza ka shiga makaranta ka bar a lokaci kaza ko kuma ana yi maka wani su bai check da sauransu babu to yaran suna da freedom babba saboda haka yawanci sai su zo su sa kansu a wayan su miyagun ayyuka to shi ya sa muka muna kiransu akan musamman ma yanzu shan kwaya da wayansu abubuwa ɗin shi yake lalatar da matasanmu so shi yasa muka ɗauki musamman mun ɗauki matakin mai girma akan mu ga yaran nan ba su shiga wayannan miyagun ayyukan ba. To koya ɗaliban da suka samu wannan dama da kuma su kasance ɗalibai zubi na farko a wannan jami'a ke ji? Binta Ali. Daga wata department? biology education gashi Allah sa kin samu admission ran ya kike ji ina jin daɗi kuma ina roƙon Allah Allah ya sa na gama lafiya ya bani abin da nake nema cikin kwanciyar hankali lafiya mm, to Allah ya ce maka ke fa mai sunan ki Aisha Bashir kin taba neman makaranta admission a wata makaranta ko ne karatu. kwarai na taba nema har so uku ma ban samu ba baro maiduguri unimed eh. har so uku na nema ban samu ba amma ga shi allah ya sa na samu a bosu allah ubangiji ya sa dukkan mu yadda muka zo allah ya sa mu gama lafiya an dai baiwa ɗalibai ɗari da ɗaya ne damar karatu a wannan jami'a abin da ake kira admission sai da yanzu hakan ɗalibai ɗari shida da ne suka samu damar yin rajista a halin yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuma da gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labarun duniya. Shugaban dakarun shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka a jiya Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka. inda ya ce ba zai yiwu a yi wasa da kulla kawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin kasashen sin da rasha ke yi a nahiyar ba janar stephen j townsend ya faɗa wa kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin soji cewa burin amurka ne ci gaba da ganin zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen afirka yiwuwar amurka ta rage kudaden da take warewa don harkokin tsaro ya daga wa kawayen kasar kamar kasar faransa hankali musamman ma a yankin sahel da ke yammacin afirka yayin da mayakan da ke da alaka da alka'ida da kuma kungiyar ICIS suke yunkurin shiga yankuna da ke da yawan al'umma a gabashin afirka kuma 'yan amurka uku ne aka kashe cikin watan nan a harin da alka'ida ta kai wanda ke da alaka da al-shabab wanda ya kasance na farko a kenya wanda ya sanadiyar lalata wasu jiragen yakin amurka a yanzu haka kimanin dakarun amurka dubu shida ne suke nahiyar afirka kuma dubu hudu daga cikinsu suna zaune ne a sansanin amurka ɗaya tilo da ke nahiyar ta afirka wanda ke kasar kuryar arewa maso gabashin afirka a djibouti faransa ce ke kan gaba a wannan yunkurin a yankin sahel inda ta wato inda ta kara aika dakarunta 220 bayan dakaru 4,500 da ta jibge a nahiyar. yunkurin amurka na inganta kariya ga dakarun iraki daga makamai masu linzami da iran take harbawa na fuskantar tseko daga hukumomin iraki wanda ke ta baban ko su amince a yi ta harbo makamai cikin ƙasarta muna buƙatar izinin hukumomin iraki sakataren tsaron amurka mark esper ya faɗa wa manema labarai a jiya alhamis a ma'aikatar tsaro ta pentagon duk da irin rikitarwa da ke tattare da wannan lamari mark esper da wasu manyan kusoshin pentagon sun dage kan cewa ana buƙatar tsarin tsaro na mukamai masu linzami bayan da kimanin dakarunta hamsin suka samu raunukan kwakwalwa a sakamakon wani harin makamai masu linzami da iran ta kai a filin jirgin saman al a farkon watan nan na janairu sama da mutane talatin cikin dakarun nata sun koma bakin aiki amma har yanzu sauran suna karɓar magani tsakanin ƙasashen jamus da amurka daga ƙarshe tsarin shugaba trump ya hada da mamaye kwazazzaban jordan wato dogon tsirin da ke tsakanin jordan da yankin yamma wannan ya kunshi kimanin kaso ɗaya cikin uku na ƙasar yankin na yamma kuma ɗaya daga cikin manyan tushen dabino babu ɗaya tsakanin 'yan isra'ila da falastinawa da suka san abin da wannan yankin zai wato wannan tsarin zai amfana da shi daga wannan tsari wato babu ɗaya tsakanin 'yan isra'ila da falasɗinawa da suka san abin da wannan yankin zai amfana da shi daga wannan tsarin amma ɓangaren isra'ila suna kyautata zaton wato kana falasɗinawa kuma sun damu firaministan isra'ila netanyahu yana farin ciki da batun wato kwarin na jordan wanda ke kunshi a tsarin trump na zaman lafiya yahudawa dubu shida da ke zaune a yankin ba su da tabbacin sauyin da zai faru ko kuma abin da zai biyo baya amma kuma suna da kyakkyawar fata wannan abu ya yi mana kyau dukkan kwazazzaban jordan kimanin kilomita tamanin zai kasance karkashin ikon isra'ila wannan na nufin cewa doka ce da ba ba sai isra'ila ta ci gaba da amfani da karfin soja ba in ji wani ɗan isra'ilan kimanin falasdinawa wato dubu ashirin da biyar ne ke zaune a wani birni kusa da birnin jericho wanda ke karkashin ikon hukumomin falasdinawa zalla sun damu cewa babu abin da zai hada birnin jericho da sauran yankin yammacin kogin jordan in har isra'ila ta mamaye kwazazzabon jordan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashe hausa na murya amurka a birnin washington dc Kuma yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar da ke tafe. an shakata da wannan wakar. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 a zango FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe hassan mai da kaina ya kawo muku shirinsa na tubalin tsaro alaikum. A barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shiri na biyu. Shirin da a cikinsa muke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wani babban taro ne da aka yi a Abuja don gangamin marawa sojojin Najeriya da hali yanzu suke aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin Najeriya. Matsalolin tsaro da kuma yadda za a magance su. Because every, any region you turn, there's something. It's Fulani headsmen, it's kidnapping, it's Boko Haram. So there's something going on in a, e-, a, e-, any region. Duk abin da suke I'm, I'm, I'm, eh, muna muna kai ne daga ko'ina ai. Mu ma muna mun fito daga civilian ne muka zo ma muka zo sojoji. To sai muka ga a cikin wannan dan ba a yi wani tanadi ba wanda zai taimaka ma ainihin tsaro na 'yan ƙasa su goyi bayan jami'an tsaro to sai muka gabatar da cewa ta yaya za a yi soja a ba su wannan aiki a ce su ne kadai za su ringa misali ta tabbatar da cewa eh, akwai haɗin kai da taimako na ɗan ƙasa wurin harkar tsaro. To daga chief of defense zuwa yanzu chief of army star chief of naval staff shekaran su kusan arba'in ne. kuma shugaban kasa yana so ya kara musu muna roƙon shugaban kasa ya yi wa Allah mutane nan sun kai canja su a kawo an su wanda suke bin su a baya an canja su wanda suke bin wannan bayan canja su wanda suke To Madalla, taron da ya gudana ne a shekaran jiya. a ɗakin taro na sojojin saman Najeriya da ke Abuja. Ya tattaro dukkanin masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro an tattauna irin goyon baya da ya kyautu fararen hula suke baiwa sojoji funmi ogbe ita ce jagoran cibiyar gangamin neman goyon baya da marawa sojoji a najeriya support our true foundation kuma na tambaye ta ko menene abin da ya sa ta asasa wannan cibiya Military affairs is usually something that is very hard and off topic, and a lot of us feel helpless to contribute or to support. al'amarin sojoji wani abu ne da ake gani kamar mawuyin sha'ani kuma da dama daga cikinmu ba su ma san ta yaya za a wa dakarun goyon baya ko a tallafi kokarinsu ba lokacin da muka kafa wannan cibiya muna gaya wa 'yan kasa cewar ga ta irin hanyar da za a karfafa wa mayakanmu bisa kishin kasa alal misali wannan cibiyar na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ana da kungiyoyin fararen hula sama da 80 da aikinsu kawai shine gangamin marawa sojojin amurka yayin da mu a nan najeriya ba mu da ko ɗaya shine mu ma muka ga ya dace mu kaddamar da wannan yunkuri wannan shine hanyar da za mu nuna mun damu da kasar mu a bar kaunar mu na tambayi mrs fummi ganin cewar taken wannan taro shine inganta sha'anin tsaron kasa. ta hanyar sanya fararen hula a cikin al'amuran sojoji ko menene hikimar hakan this theme was chosen against the backdrop of the enduring unrest in the northeast. Ta ce an yi hakan ne saboda yadda ta'addanci ke ta ruruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ga kuma rashin tsaro da ya dabaibe dukkanin sassan Najeriya baki daya. misali rikicin makiyaya da manoma ta'asar masu garkuwa da mutane aika aikar 'yan bindiga daɗi shi shine muka yi lissafin ta mu kuma 'yan ƙasa za mu shigo cikin wannan al'amarin domin gangamin marawa dakarunmu don tabbatar da tsaron ƙasarmu baki ɗaya wannan taro ya tattaro manya-manyan janar-janar masu ritaya da waɗanda suke aiki a halin yanzu manjo general adamu jidda shi ne wakilci ministan tsaron najeriya general bashir magashi na tambaye shi ko menene jawabi na ministan tsaro ya kunsa eh to sakon shi da ya ce yana so troop support eh, foundation yana son eh, idea da suka kawo na cewa suna son a samu haɗin kai domin duk abin da sun za su yi mana eh, muna neman haɗin kai ne daga ko'ina ai ka gane so tun da wannan foundation ta fito da wannan zarafi ta wannan gefen za mu yi supporting nasu amma Allah ya sa wannan ya fito mana da amfani inda zai taimaka mana na ci gaban aikin mu shi ma ɗaya janar ɗin na rundunar sojan ruwa wato riya admiral jatau luka shi ya wakilci rundunar sojojin ruwan ƙasar kuma ya shaida min cewar aikin samar da tsaron ƙasa fa na buƙatar haɗin kai tsakanin sojoji da fararen hula eh, abin da ke ciki shine kafin wannan lokacin mu ce shekarun da suka wuce da ɗarewa akan gan su sojojin kaman aiki ɗin nasu ne ba wanda yana zaton haɗin kan na su yin umu wanda ba sa cikin wannan uniform domin haka muna son su ɗin su dube mu mu ma muna mun fito daga civilian da muka zo ma muka zo sojojin domin haka muna bukatan haɗin kansu su rika gaya mana abin da ke faruwa wanda mu za mu yi amfani da shi don mu samu cin nasara ga wanda suke kama mana tsatsaguwa a cikin kasan. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu shine babban bako mai jawabi a wurin taron kuma ya mun karin bayani dangane da kasidar da ya gabatar. Na jaddada muhimmancin eh, wato shugabanci eh, su nuna wannan jagoranci na cewa eh, wayannan sojoji da sauran jami'an tsaro ƙasa suke ma'aiki kuma su nuna buƙatar 'yan ƙasa su tallafa musu su koya musu baya a cikin wannan sai na nuna muhimmancin akwai tsari wadda mai ba mu shugaban kasa shawara kan harkar tsaro ya fito da shi wadda da turanci ana ce mishi national security strategy na shekara 2019 wato tsari ne wadda bayan kowane shekara biyar ake waiwaya a duba don ya ba mu ƙasa Eh, eh, kusan taswira wadda za a bi na yadda za a gudanar da tsaro to sai muka yi mamaki na cewa shi wannan tsarin bai ba ma irin wannan tallafi ba wanda 'yan kasa za su ringa yi ma harkar tsaro eh, duk da yake a cikin waiwaya da suka yi na shekara 2014 sun yi wannan batun na cewa dalilin da shi wancan bai nasara ba shine rashin wannan tallafawa wadda 'yan ƙasa ba su yi ba to sai muka ga a cikin wannan ɗin ba a yi wani tanadi ba wadda zai taimaka ma ainihin tsaro na 'yan ƙasa su goyi bayan jami'an tsaro to sai muka gabatar da cewa ta yaya za a yi soja wanda bangare ɗaya ne daga cikin bangarori kusan 23 <laughs> wayanda ke ƙasa kuma suna gudanar da harkar tsaro a ba su wannan aiki a ce su ne kadai. za su ringa misali ta tabbatar da cewa eh, akwai haɗin kai da taimako na ɗan ƙasa wurin harkar tsaro to abin da muke nihi kenan shawarar da muka bayar shine wannan taswira ko tsari wadda mai ba mu shugaban ƙasar shawara harkar tsaro ya fitar da shi wadda ake ce ma national security strategy 2019 to kamata yi duk yadda za a yi a gabatar da shi ga 'yan ƙasa su san menene shi jawabin da ya ja hankalin mahalarta taron shine neman a kori manyan hafsoshin rundunonin sojojin kasar wanda ya fito daga bakin dr garis gololo wanda shi kansa tsohon sojan najeriya ne da ya taka rawa a yaƙe-yaƙen liberia da safiya. eh abin da zana faɗa kan nan kaman shi aikin kamar traditional kaman in kai shi shekara biyu ya kamata ka wani kuma ya zo amma in ka duba da yawan su yanzu wajen shekara arba'in suke aikin nan ma'aikacin gwamnati dai a da shekara 35 ne to daga chief of defense staff zuwa yanzu chief of army staff chief of naval staff chief of shekaran su kusan 40 ne kuma shugaban kasa yana so ya kara musu muna roƙon shugaban kasa ya yi wa Allah mu muka zabe shi mutane na su suka zabe shi kuma sun ga in ka kai abu kai abu kai abu daga ba zai ba a canja shi mutane na sun ka canja su a kawo an su wanda suke jin su a baya an canja su wanda suke bin wannan bayan canja su wanda suke bin wannan a baya shugaban kasa ya ce ba a canja komanda lokacin yaki Niger so ɗaya kawai aka kai attack aka canja su aka canja su a Mr. rana ɗaya kawai na biyu aka aka aka canja mutane amma yanzu dai su a kawo an su kuma sun wasu buga rawan a gari ya za. Duk sauraro duka duka kuma a nan muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai wani mako idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A huta lafiya. A gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma ga wasu sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyo Muryar Amurka sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi muna ka sakon godiya da yabo da jinjina a mai girma gwamnan mu Alhaji Mai Malabu da mataimakinsa Alhaji Idi Bargo na a bisa fara biya sabon tsarin albashi na dubu talatin da aka aiwatar a wannan jiha tamu a wannan wata na Janwari. Da fatan Allah Ubangiji ya sa ya amfani al'umma salam allah ya sa wannan shi da aka ba shi ne sanadin ci gaban ma'aikata a wannan jihar kan abin daɗi abin alfahari har da ƙarin arias aka ba wa waɗanda aka yi promotion an kara musu wasu kuɗaɗe na jin daɗi a fatan wannan abu da aka yi magana yusuf baban gada mai tire da ringin magana ne game da fatarfarewar tsaro a ƙasa ta najeriya to taɓarɓare tsayin tsaro a ƙasa ta najeriya binin lahi wannan ba zai wuce laifin gwamnati ba muddin za a bar miliyoyin matasa a cikin birane da ƙauye babu aikin yi to dole harkar tsaro ta taɓarɓare kuma a ƙasa ta najeriya babu doka a yau in ka karya doka in dai kai wani ne ko kuma kana da wani abin hannu ba ta yadda za a yi hukunci aiki a kanka don haka dole ne ainihin gwamnatin tarayya ta zage don tsaye don kama wa matasa aikin yi kuma a tsaya tsayin daka wajen ainihin gabatar da doka wanda duk ya taka doka doka ta amfani a kansa. da wannan ne kuma muka zo karshen shirinmu wato wadda za mu gabatar da takaitattun labaran duniya. A takaice kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci a kan cutar coronavirus wacce ta bula a China kuma ta bazu zuwa wasu ƙasashen duniya goma sha takwas. A jiya Alhamis ne aka kammala yi wa lauyoyi masu kare shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shi tambayoyi yayin da ake ta baban ko a gayyato wasu shaidu su ba da bahasi. Wata tambaya da ba kasafai ake yin ta ba yayin yakin neman zaɓe ita ce ko Amurkawa sun shirya don zaɓar mace a matsayin shugaban ƙasa. Ko da yake kimanin shekaru goma baya wato shekara ta dubu biyu da takwas an kafa tarihi a yayin da 'yan Amurka suka zaɓi ba Amurke ɗan asalin Afirka a matsayin shugaban ƙasa matsayi mafi girma a ƙasar. Yana iya yiwuwa mace ta bi sahunsa? shugaban dakarun sojan amurka da ke afirka a ji alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka inda ya ce ba zai yiwu a yi wasa da kulla kawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin kasashen sin da rasha ke yi a nahiyar ba yunkurin amurka na inganta kariya ga dakarun iraki daga makamai masu linzami da iran take harbawa na fuskantar tseko daga hukumomin iraki wanda ke ta baban ko su amince a yi ta harbo makamai cikin kasar masu raro nan kuma muka kawo karshen shirinmu na hantsi sai kuma can wato da la'asariya ke da zaje wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shirye za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu wadda suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com da kuma mu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azu da sauran abokan aiki da kuma solomon abu sai kuma wanda ya wato mu na wannan hantsin jimmy cook baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum